ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هذا أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة اتقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim amma ba'du yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan dai sauran musulunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka kuka haɗu wannan masallaci na sahabbai domin mu bi ta alƙur'ani girma yau ma wanda yammacin na sha hudu ga wata ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu zai da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya mawafaka da yammacin sha hudu ga wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar insha Allah za mu yi kishin karatunmu na yau kan da jiya jiya mun taɓa karatu a suratu yunusa inda Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi Da dauri mutane duka addini guda karni goma daga adam har zuwa karni annabi ne duk wuri guda amma daga baya fasalar sai suka samu sabani wasu suka zama kan shirya wasu suka bai Allah ya ce gaskiya al'amari ba don Allah bai fada alkawari ba da ya hukunta harkar da su a kan bauta ma wani wanda ba Allah ba da roƙo wani wanda ba Allah kan hukuncin zaɓanin da suka wasu kafar addinin tauhidi da mu da kiran wasu waliyai da wasu ta to ne Allah ya dawo ga maganar mutane marka yace waya na suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi wai yuka ba fa karma annabi mu'jiza ba daga ubangiji ba irin raguwa annabi salihu ko sanda annabi musa da hannunsa ko wasu dai ai Qur'ani duka yayi yi waɗanda da ma'a mu'jiza duk wanda mu'jiza ta farko ba ta ba ko an saukar da wata ƙashiya shi kamar yadda Allah ya faɗa suratul isra ko mu fara ai Qur'ani ai Qur'ani ba Allah illa an kazzaba bi har mursaluna awwaluna awwaluna awwaluna وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون نعم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله يسمع بعد بحنا إلا أن كبر بها المرسل سوى لنا فرق أول إلا أن كبر بها الأول إلا أن كبر بها الأول لكن أنا وغلا لا أنا أنقر <laughs> الله يشافي من an ce in ka sai sallah azhar ka ce na wai salatu asari bakin ka ya fari. in dai cikin zuciya ka azhar ka yi niyya shi Allah ka dauka niyya ka da ciki ba ala ka yi da baki na'am to ne Allah yake bayani dalilin da bai aiko bai ba a wasu mujizoji irin na su ka ba saboda na magabatan su da aka da aka ba su mujizoji ai ba su amfani karyata su ta, kuma sai ka halaka ita kuwa al'umma ba a halakar da ita ita ce al'umma a ƙarshen duniya don haka Allah ce mu aiko ma samudawa a tun taguwa ratuma annabi salihu alaihi salatu kuma suka karya ta ta kuma aka halakar don haka Allah ya ce dama ne aiko ayoyi tsoron tsoron tsoron tsoron tsoron suka yi tsoron tsoron tsoron Allah ya tsoron tsoron su suna ta ce a aiko ma annabi irin sanda annabi musa ko irin tabuwa annabi sani allah ya kabul ka ce mu inna mal gaibi billah sadarar da aya yake ta ho ai gaibi gaibi ko ga hannun allah ya ba wanda ni ban sani ba ku sani yadda al'amuran allah ke guda amma fantaziru ku yi jira lokacin da ayar nan da allah ya. inna ma'akum muntaziru mu ma tare da ku masu jira kaga wannan wani dabi'a ne madadin Allah ya kawo lillan shi ta aiko muku amintacce cikin ku mai daraja mai gaskiya shi da ya ishe ku yi imani inda kuna da an haɗo shi da littafin da ya gajiyar da dukkan larabawa duk wani fasili an takare shi da alƙur'ani ya kawo ko sura guda ya gaba shi ma wanda wata aya ce ta dalili da ke fita to kaga wannan in ba su yi ba ko an kawo ta a karya ta shi ne Allah ce to haka dabi'a wanda Allah bai ba shirya ba ko wani dalili bai da ne bai kamar yadda Allah ya faɗa nan gaba wa masu su ya da ayatu wa nusuru an qawmin la yu'minun

مستهم إذا لهم نعم إذا لهم مكر فيه قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ماذا كنت سلكت وإذا أردنا الناصر الناصر أكيد من من مكيرين جاي كاتب أكيد amma da bi a na abinci majority lokacin da duk Allah ya nemi da mutane mutunci ka jama'a al-murad bin nas kufaru ma kafiran maka asalin da wannan lokacin sauka aya kace ruya an ruwaito anna Allah sallata ta al-qahr sab'a sinin hatta kadu yahlifuna fatalabu minhu sallallahu alaihi wa sallam an yadruwa lahum bil hasbi an ce cewa su mutanen nan na makka da suka karya ta don Allah Allah ya roƙa musu Allah kuma ta al'alaihi sinin na kafin yusuf ya roƙi Allah Allah ta jarrabe su da shekarun kai ka ce irin shekarun nan da aka yi a zamanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a ƙasar Masar kuma sai Allah ya jarrabe su da wannan kai shine aka ce hatta ka ta hanyar da kai suka yi kusan su halaka saboda yunwa dundun duka ya kama su ba su yau da wannan san faru فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم suka nema da wa'ayi ba su yarda da shi ba amma da kai zahi matsaki matsaki a musu sai an yanke kawa Allah ka roƙan muna Allah za mu yi imani kamar yadda mutanen Musa suka cewa ya ayyu hasahi rudu lana rabbaka bima aida inda wa qalu ya ayyuha as-sahir ud'u ulana rabbaka ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون تكياك وانا ببضم مالك حيارين ساهر ببضم يعني يجب باسم عنه وانا اللوكتين ثم بضاس وانا المدامو قل لك اما حيارين ساكتين ساهر انا من ببضم مالك يا ايها الساهر يا كي وانا ببضم مالك ادعو rana da rana roƙon mu na Allah da kuranye mu na bala'o'in da muke ci an jarrabe su da wahalhalu an kawo su wata aya ruwan su zuya da rajini in ka kawo ruwan ka ko karfin ka ko rangar ka kaɗe ruwa sai ka ya zama kaɓake guda na jini in ka tafi ka cito ko da ka hannu za ka sai ka ci bisa da kaɓakin jini ta ka shi na suka gani ya riga ya kowa ke ya kama amu ga fari sun canje shi maka su ga kwaɗi suka ga wahalar ta suke don allah babban malami ga namu karo kan mu na yau shi an malami in allah ya kuna neman halin gada mutum shiga bala'o'i wallahi za mu don mu imani shine da aka yi aka kuranye musu Allah ya falan ma ka shafna anhum al'azab izahum falam ma kashafna anhum al'azab idahum yankufun Allah yake lokacin da muka yayi musu wannan bala'o'i za mu yanku sai da su kare alkawari kafirai ba su da alkawari mafi yawan mutane da ba su da addini addini bai kama zukatansu ba ba su da alkawari alƙawarin zai suka a yakabbin mutumin da bai da addini bai zauna mai zauna ta gaskiya to shi ne na abu su fiya miyar ɗuri annabi an yadda uwa lahun bin haski ya roƙa musu allah ya ba su ruwa su samu tsace dabbobin su su ko su sha nono wa wa'aduhu bil imani suka yi ma annabi alƙawarin za su imani da allah madaukakin gaskiya falan ma rahimahumullahu bi inzalil madari lokacin da Allah ya tausaya musu ya saukar musu da ruwa baki ya samu dabbobi suka koshi aka koshi da nonon su raja'u ila al-kufri wal ilal sai suka koma ma kafircin su da tauri shine Allah ya ba mu labari a nan ga Allah ya ce zalahum makarun fi ayati sai ga suna kullama kinci ba kinci ana yin da karyatawa suna karyata ayoyi suna ikiriwa Allah ya ce tukul kulillah wa asara kuma karara ka ce musu Allah ya fi kowa gaggawa ba ga wanda ke ikiri da ayoyi ai a ajal hukubatan ala jaza'i yi shi ne mafi gaggawa hukuma akan sakamakon majirku duk wanda ka majin cewa addinin Allah halaka shi ta yi kusa hasarorin su kusa gama wasu wanda da addini ba kan su. duk wanda ke ka Ka kar daga ba zuwa da addini ka sare shi kayan kuka Allah ya ce saboda inna rusulana lalle mala'ikun mu an afaza ya katubuna makara suna nan suna rubuta duk abin da suka yi na makirci wayu sajjilo da ijramu kuma suna rubuta duk abin da suka yi na laifuka aka ce fili. cikin wannan akwai tambihun fadakarwa ala anna ma dabbaru gaira kafin alal hafazati duk abin da suka tsara da suka tsara ko su kashe annabi ko su yi sai gari ko su ɗarne su bai faku daga sanin mala'iku ba fadalan anil alani anil alimul kabir balle Allah ta ci da amma ne abubuwan da aka yi za haka kenan in mala'iku ma suna isa ne abin da suka tsara na cuta to kenan Allah shi ne mafi cikin da ake komi na su yake har da bayan sa mala'iku su sa a yi musu fada wannan faɗakarwa ne ga waɗancan da aka saukar da Qur'ani da cikin su cewa duk abin da suka kulla Allah ya lafiya tambihi ne ga waɗanda ayyau duk abin da suka kulla mu shari'ar Allah karama da wanda Allah yana gani kuma an rubuce kuma za a yi musu hukunci a kansa wanda aka bibi da alkhairi a kwankwasa shi tun da shi ya gane ya duba ya raunuka ta hanya ta kwarai wanda Allah bai yi sai da kamar wannan nimar da aka ta mai sai da kamar sa'a ce ya zurfo ya mutu bisa ban ba bisa da addini ba shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت نعم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ubangiji madaukakin sarki yana karanta muna al'ada waɗanda suke shirkiyai kangararru in musiba ta same su ka tattar da kai in musiba ta same su yi tawali in suka samu wa kuma su gure na ba kafirai ɗaya ne an da wannan ɗabi'a ba har da cikin musulmi ana samu waɗanda in suka samu nima nima za su za su dora takama da rashin bin shari'ar Allah wannan ba ɗabi'a ƙwarai da shi Allah yana gani kuma ya rubuta don haka shi ne Allah yake ba mu labari nan su ruwa da ala ya ce huwa da biyu kai da kurkun bari wa shi Allah ɗin nan da kudurarsa shi ne wanda yake ɗauka cikin tudani yana tafiyar da ku a kan rakuma da jakuna da dawaki duk wa zamanin ga yana tafiyar da mu da motoci da fandori da jiragen ƙasa da jiragen sama su waɗancan lokacin manzo Allah jiragen su lokaci abin da an mafi girma abin wa rasu ya ce shi ne yake ɗaukaka ko yau ma da abin ha lokacin ta kake yanki da abubuwan ha duka da su dani shi ne aka ce wato ya hannu lokacin zilbar ya halatta wani yana ɗaukaka a cikin kayayyakinku a kan dabbobi fadil bari ala sukuri kuma yana ɗaukaka ku a cikin taitayen ku cikin gulabe da tekuna ala sukuri bisa da duka ne jirage allah fi tafiru ala wajen mari waɗanda suke tafiya suna tagar fuskar ruwa allah ya ce ba za su gushe ba hatta idza kuntum fil fulk sai kun kasance cikin wannan jirganya Kulku yana ya ɗaukar mufrad yana ya ɗaukar jami yana ya ɗaukar muzakkar yana ya ɗaukar mu'annas ana iya cimma jirage a cikin sukul ana iya cimma jirgin jagora a tekul ana iya ma jirgin jagora a cimma takul kowane ma'ana kowane suna wannan suna ya yi alaƙa da waɗanda kalmomi da mazaje da mata masu yawa da mukurai ai hatta idza kuntum fil bahri ala zuhuri hadhihi al-suburin ba za ku rushe ba sai kun kasance cikin jirage cikin gulabe wajarai na bihin birihin ɗaya wannan lokacin jiragen su gudana da su cikin ruwa birimin tsayi bakin da iska kyakkyawa bai dani allayi na tsariya mai taushi kuma wadda take danya dake wadda ba su jin damuwa gare tafiru su kuna su sanyiru su kuna suna tafiyar da jirage iska jirage ba su yata in babu in babu kuma iska yayyawa kuma haɗari ne gari in hadari ya taso dole a yi danga in ba a yi danga ba yanzu taguwa tana buge jirgi ya ke amma kuma in babu iskoki kuma jirgi bai iya tafiya a wannan lokaci wata dubara gare su wata tuta ake fara da iska ka dora buga fil fil fil fil fil fil fil da wannan abin babu injimin mummuka wannan lokaci yanzu kuma injimin muka iskan su ne jirage suke tafiya da Ni da aka yi samu ta hita su jiragen mu sun yi sauri namu sun yi nasu girma sun yi nasu daukan lodi don meli zai dauko ya kawo lagos a yi wata guda ana ana safkari a wancan lokacin babu irin waɗannan manyan jirage to amma duk da haka nan nema ce irin da zamani kenan yanzu ya kamata mu gode ma Allah saboda Allah ya yi mana nima wadda ba a samu ba a zamanin ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi ta ne kai amma abin hawan su bai kai na ba gidajen su ba kai namu ba tufahin su ba kai namu ba kuma shi ne mafi kuma shi ne karni mafi biki a duniya ta haɗa cikin duka da ba shi ba kamata wannan limomin mu gode ba Allah gidajen mu da wani sai ka dauki mahirheci kana bugawa ya buga hankoki na suna ba mu da wani sai ka komai mai man gyada kai a ci balbal in ku su ya kide ka sai ɗakin ku ya kama da wuta kuna kwana amma duka waɗannan abubuwan su ga su da Allah ya na Allah ya da limomi masu yawa to ne Allah ya ci waɗannan mutanen sai Allah ya sa suna tsaya da iska wadda suke mai iskar tsahe mai kaɗawa zan daɗi Allah ya ce sai wa fari hudu a kai su farin ciki da tahiyar jirage da wannan iska ai farihar rukabu bi tilkar rihi tayyiba sai mahaya jirage su farin ciki da wannan iska da Allah ya sa jirage na na tafiya da ita Allah ya ce ana cikin hakan da ja'at harihun kai wata iska mai guguwa ta taho musu fa ja'at an girshi sai hadari ya taso ko guguwa ta taso sai ga wani iska mai tsananin tashi yana bugawa girbi yana da Allah ya ce wa ja'ahumul mawj min kulli makani sai iska na buga na hadari ko na guguwa sai dai kaga taguwa tana taso musu daga kowane bangare na ruwa wa hadat bihim amwajul bahri min kulli jihad sai wato abin nan da kewaye su ni ake ce mata taguwa taguwa sai taguwoyi su ta bugun jirgi su ta mamara jirgi daga ko ina shine aka ce wa zannu uhi da bihin. ma'ana suka tabbatar da yanzu kan halaka ta zo musu ai aikanu bil halaki sun tabbatar da yau babu mafita to iri wannan ta faru Allah ya ce halin su da'awun laha, da'awullah mukhlisina lahu din sai su kiraye Allah suna mai tsalkake addini gare shi ai akala su du'a ba su kera latin da ku in an ci abinci an yi dadin ta a ɗora ta shehu ka alaji ko kuma ya zama kila kahiran dauri sun yi kahiran zamanin gaha kyakkyawa halaye kahiran dauri in aka yi musu mataki ko ma musu Allah su kai to amma ne yanzu ko cikin mataki sai kaga kuma ba Allah da aka kira ba sai haɗa shi dan haka nan sai za ka ga yanzu in aka yi fari za ga yan bore sun hita ana gurge ana komai roƙon ruwa ga daga mata sun hito daban-daban matar masaki sun hito da kayan sada matar abin nan makewi sun hito da kayan tsira matar ba sakkare ta taho da kayan sakkaranci matar wanzami ta hito da zabira ana haba ya haba mai sama yau ruwa ta burja ja burja ya gado wannan mai dace da abin da ke hankali ba su waɗancan ƙasƙantar da kai suka yi su riga halaka amma mun ko namu in matsakiyar ƙarshe kuma su ƙara kwantama, wata rana mun ga irin wannan bauta muka zo muka iske zarfi muka ce wannan abin bai dace da garuruwan musulunci ya ce wallahi tallahi kun gani gaskiya za a ɗauki mataki muna batun hita sai kawai ga wani babban malami ya shigo Allah shi ya yi mashi ya ce a bar su yi kazanta ai Allah in yi wannan kazanta ta yi yana jin ta ba su ruwa don bula abuta babban malami mu kusa farga kai da yake wannan amma a a ah, a ah, ah, mala ali ku bar su sarki ka ta hada ku bar su su yi ta yi Allah in ga abin ya suka cika shi da takaici yana ba mu ruwa don abai a ba su a huta ko eh. da wannan baya da kyau don haka daure kakasar da kai ake amma yanzu mutanen wasu in aka kara zallaki sai su kara kwanzama cikin shirka da Allah wannan al'ada ce ta kafirai in aka samu matsaci a koma Allah in aka samu sauki a mutunce ma Allah shi ne aka sai da Allah sai su kira ya Allah mukullifi na dauki ai akhlasu du'a lillahi wa taraku ma kanu abu sai su mara abin da suke bauta aka ce fi haza dalilun ala anna al-khalqa jubilu ala ruju'i ila Allah fi shada'i wannan yana gwada muna an ɗabi'antar da talikai a kan koma ma Allah in tsanani yayi yawa wa annal multarra yujabu du'a kuma wanda yana gwada muna matsakin da ya koma ma Allah ana karba addu'a wa in kana kafira ko da kuwa kafiri Allah dama yana jarraban mutane da faruruwa saboda yi raki to da biyar ga mutane sun yi raki sun sun faɗi ba da kowa sai Allah ya yana kawo su saboda kan mutane su ban gama cikin sa saboda akwai masu cewa sai dai sama ta gado da kasa sai dai lahira ma za ka yi gura amma in wahala ta yi wa sai ka kawo suna ta Allah ka kawo sauki Allah Allah ka kawo mana sauki to rakin nan su Allah zai yi shi kuma ya kula ne musu wannan bala'i da wuri suna cewa ba mai hana su to amma in suka ga bala'i ya ya sai ka tsiwar da Allah ka sanya mana ba bana ka Allah ya gyara bana ka to wannan rakin Allah yana kawo sauki da saboda Allah mai karba mai matsatse ne wa in kana kafiran linki da ila asbabi saboda yankewa duk sabubban da ya dogara gare su wa ruju'uhu ila rabbil alamin koma ma ubangijin wasu ubangijai ma'ana ubangijin talikai baki daya ne aka koma ma Allah to koyaushe bala'i an an yi kusa a samu gida da gare shi don haka yan uwa Allah yana zargi ne aka yi masa cikin mutane su ta rayu yana cewa walau la in ja'ahum ba'athuna walau la iz ja'ahum بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله يتزعين الله لا إرجعهم بأسنا تضرعوا يبتع نفسهم دعوة يأتي ميزيون سوحا لا تستطيع ذلك ميقع مخططة بالإلعاء النظر ميقع مخططة بالإلعاء الله يجب ولكن أخذكم منهم فإذا قلت أحد أنتم ماذا يقول لك أنتم سويتان سويتان سويتان سويتان بوشيوا الله يجب ودى يمن ودى يمن لكم الشيطان وعمال ما كانوا يعملون شيء قوة تعمل سموك عبوك ba ya kawata musu alkhairi in ka gashe da yana kawata maka alkhairi to a wannan rana wannan ba alkhairi ba ne cikin karatun yi bukari, na karanta muku wata kisa da aka kawo Allahu a'lamu bi sihhati cewa shedan da gwani na kwanci kusa da jiki cikin masallaci ya ce kun ya abdullahi fa fasali, kun ya abdullahi kun ya abdullahi fa salli kai kai sallah da huwa kai yace wannan da ka min in ta ce a duka abu abi ya ce maƙiyin ta zama ce ruwan ka ya gane kowane ya ce da Allah ne yasa ya take tashe ni yi sallah kuma kai shaidan ba ka suna aiki ya ce ya eh, yau sallah ka tashi min sauki saboda masallaci nan faduwa da zuwa jima in ya faɗi ya ce ta nan kamun kai kayi shahada in kai shahada ka ce min amma in ka koma can kai sallah masallacin bai faɗi kanka ba muna gamuwa wani lokacin ta musa Allah ga ce lai ya yi da alkhairi amma a ganin sa wannan lokacin alkhairi matsala ne gare shi ya san yana iya kamo tsoro amma in ta yi shahada shi kenan ka kuce to ne Allah madaukakin sarki yake faɗa a nan ga cewa in suka matsu za su koma ga Allah ce la in an jana min hajji. Da in an jaita na lalle Allah in ka kutar da mu daga waɗanda halaye da muke ciki da matsacin da muke ciki da cinkan da muke jirage za su kife da mu mu halaka lana kunan da mina shaki na wallahi tallahi za mu zama cikin masu godiya gare ka ya Allah mu bauta maka kai kadai Alana amma ya mu gode maka kan nimominka wala amilina bil atika mu yi aiki da biyayyarka wa mardatika mu yi aiki da abin da ke yarda da kai kina aka ce al-ikhlas ifrad ifrad bil du'a suna hanyar su dawo da su gaba da kira Allah shi kadai min gairi shiraki asnani ba a yi da sun haɗa Allah da jimaka ba ko gairi haɗe wani a ƙalar hassan hassan ba ka yi ce makulisina na ikilasin imani suna ikilasin yau amma ba ikilasin imani ba walakin da ajami ilmi bi annahu la yunji min dalika illa Allah yau ikilasi na da sun ka dawo na dole sun tabbatar da ba mai kutar da su da wannan halayyar iskoki suna buga a cikin gulbi ba mai kukutar da su fashi Allah fa yakunu zalika jariyan majaral imanin iltirari wato ya zama imani ne na tila tila ta ta jingina su ga yi wannan rogon na Allah duk wanda yi wannan imani imani zai kafi amma kuma yana iya zama mutum sani da daga cikin matsalar da yake amma da mutuwa ce ta tuhum ta wannan imani ba ya da tasiri Allah ba ya karɓa

قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما تقول أنه إن يموتوا لنك يموتوا إيمان يموتوا amma in cikin matsatsi ne yi da ake Allah ta dai a gare ku sama da kafa ba wanda ka kuran yin wani wanda Allah ka kuran yin Allah ya yana ya duba ya kuran kullum bawa ya gwada bai da kowa sai Allah Allah yana ya shigowa cikin matsatsi kullum abinda bai wa bawa ka rike kafirci gim gim gim gim sai mutuwa ta taho ka ce kai imani dama ka san shi hanyar tsira sai ka kiya ka ci duniyar ka da laifin kuka sai ka so mutuwa sai ka ce kai kalimar shahada to in kai kalimar shahada ran nan ba ta da amfani kana kira wasu shehunai kana kira wasu gausu suka ka sani Allah ɗaya ka bauta ma amma wa kana business da shi na cin harkar duniya ka saboda ka gane akwai wasu wannan za su ci gaba da kwanta muku wannan za su ci gaba da gurfa na muku wannan za su ci gaba da duku hidima sai ka rike ka san ba abin samu kowa sai Allah sai ka rike waɗannan abubuwan sai ran mutuwa sai ka dawo ka ce la ilaha illallah muhammadu rasul to wannan kira wannan ko kai kalmar shahada irin ta fir'auna ce hmm. ba ta da amfani amma su mabiyan ka suna dora su ai wallahi malam wani da kalmar shahada ya tsaya wallahi to ba ta da amfani wannan wannan ya kare wannan wanda ta fir'auna ba ta amfani ba saboda da gangan da yake da gangan na yake kafircin nan ya san da cewa Allah ne aka bauta to da yadda mutuwa ta toba maka sai ya dawo da ce la ilaha illallah bi amara bihi banu falamma adrakahu al-gharq qala amant qala amant annahu la الذي آمنت به بنو إسرائيل نعم وأنا من المسلمين wannan yayi daidai da waɗannan da ke business da kiran gari yayi sun ga hanyar na ana samun mutane su sai muku hidima yanka muku kaji yanka muku raguna yanka muku shanu ana ta hidima a ba da karin kuɗi ga masu rawa a tara man bayan masu sai ka gaba ta yi bai kari ke abin ka dan dan amma ka tabbatar da Allah da yake bauta to da mutuwa ta ko ta yi shi shahada aikin banza ko mabiyan sun ce ai wallahi malam wani kan da shi shahada cika cika banza ta yi da ba ta da amfani radda aka bukatar ta ya kiya ya ɓace, ya ɓar da mutane to yau da ya yi ta zuwa kare kansa da azaba yau ba ta da amfani Allah wayo gare Allah ya fi bayi wa ba ka business da fata sai ka taho mutuwa ka shiga hannun Allah sai ka ce ka gyara Allah mai karba shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana nan yace falan ma an jamu idza hum yabghuna fil ardh falam ma anjahum idza hum yabghuna fil ardh bighayri al haqq na'am يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله يشي فلما أنجاهم لوكا سند الله يكفتر دسودة بإسكورتين دسوكا تاسو مسكين قلبي سوكا إدانجا إذا هم يبقون في الأرض سوكا خيرا دقوانا نيسكوكين بسوحالة تاسو مسكين قلبي بقى sai ga su suna zalunci da ta'addanci cikin ƙasa digairin haƙƙi ba tare da cincin a ayyuka na ayyuka kamar Allah bai gane wa ke shi aka ce falan ma kallafahum wa an kadahum izahum ya amalu na fil bil suna aiki cikin ƙasa da bandawar ma'asi da qala ibn abbas da abbas ya buguna bil du'a suna yin zalunci da kiran wani da yadda una gairar Lahi suna kiran wani Allah wa na bil ma'asi kuma suna ta sabon su ba ruwan su qala ta'ala raddan alaihi sai Allah ya raddi akan wannan dabi'ar tasu yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagayukum ala anfusikum ai wa balu bagayukum alaihi musibar akibar zaluncin ku da ta'addancin ku zai komo akan kanku ba ku rage Allah da komi wala yajni samaratu illa antu ba mai ba mai sabat wato ƴaƴan itacin wannan zalunci face ku mata alhayatun duniya amma ku sani ba dan jin daɗi ne kawai na duniya ta ta una fi hadhihi alhayati bi shahawatin faniya za ku ji daɗi da waɗannan buƙatoci a rayuwar duniya kawai mai ƙarewa. Allah fi ta kuma hasaratin faniya wanda ita ko rayuwar duniya in ta ƙare? wato hasarori waɗanda suke masu wanzuwa suke biyuwa bayan duk mutumin da bai bi Allah da gaskiya ba nan ya ji daɗi da wata ƙasa ko da wata banna to ya yi abin banza saboda zai ji daɗi abin ya iyakar rayuwar shi ta duniya sannan hasara mai dogewa mai dawama har abada ta biyo mai baya aka ce fi haza wa idon akwai narko wata hadidu da tsoratarwa wal ayatul karimatu tumassilu li qadiyati insani jahudi aya mai daraja tana misalta maka ɗabi'ar ɗan adam wanda yake mai inkari shirya Allah la yazkurullah illa fi sa'atin usrati ya koma ma Allah sai ya musu wala yarju ilayhi illa fi waqtil karbi wash shidda ya koma ma Allah sai sanadi ya faru in sanadi ya faru da bakin ciki to sai ya koma ma Allah fa idza anjahu Allah min ad-dhiqi waka kashafa anhu al-karba raja ila kufuri kufri wal don Allah ya kuranye mai wannan abin da ya kira Allah ya shi na tsanani da kunci ya ga wala ta samu raja ila kufuri kufri wal sai ya koma makafircin sa da aikin sa na sabo wata ma da ya doge shi sharri wa dubiyan ya doge cikin aikata sharruka da zalunci wannan abin da Allah ya rana dabi'a to kai musulmi kada ka zama haka ka zama tare da Allah cikin yalwa ka zama tare da Allah cikin kunci ta'arraf ila Allah fi rafa'i arifka fi shidda ka kulla sanayya da Allah tsakanin ka da Allah a ce akwai kyakkyawar hulɗa lokacin da ya lauta ya ka mulki kai kyakkyawar hulɗa da Allah ka girmama Allah ka so Allah ka bi Allah ko da ka ga kana samu ka samu dama ku ka cinci kankancin ke a wannan lokaci to kakka bari wannan duniyar da Allah ya baka dan gwani kai ba ya jarraba ɗan shekara ya duniya kaka bari jarraba ka da Allah in ka da Allah cikin wannan yalwa ko cikin wannan lafiya ko cikin wannan dukiyar ko cikin wannan yaran takar to lokacin da dukkan sanadi ya zo maka Allah zai nan fara kai ba ka zama ba ka tsohon kwando in kawa Allah ba a cikin yaran takar ba ka lalacewa in kawa Allah ba a cikin jagoranci kai abin da hidima ga mutane hidima ga addini kamar ta gaskiya to Allah ko ka rasa mulkin nan ba zai bari ka dogara ba amma in ka yi wasa da gaskiya da ayyukan alkhairi lokacin da ka samu dama kucewa ga kai da to kai da gire lokacin da zai ba amfani don haka yan uwa qur'ani yayi mana wa'azi da abin da ya auku ga magabatan mu saboda mu hattara mun yi halin Allah wanda yake da waɗanda suke masu makirki masu nabi saboda kada mu zama irin su mu faɗa cikin halin da suka faɗa Allah ya taimake mu to shine Allah ya ce a gaba inna ma masalul hayatid dunya inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها نعم أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا نعم فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم الله ينصر يرجمنا الزنزين بمدى بعد دنيا مجمع يبدأ هنا المثال الدنيا إلي شوف كده بكي za a yi ruwa ƙasa ta kumbura ta hitar da fili shuka ta ba manoma sha a yi ta masha a yi ta jin daɗi wasu su yi ta gidan jangona ta a yi tsananin allah ba su cikin su saboda jin daɗi ɗan lokaci kaɗan wani lokaci ana cikin gidan za a jin daɗi sai kawai dan in ba lori ya kuce ko na gwaron ya kuce an an taɓa yi ko ba ah, to ke na rayuwa ba ta da tarban ko ka tana yaro yana yi adam ya kuce kana cikin yaranci da walwala kawai mutuwa ka same ka girshi wata haɗuwar mota ko wani hawan jini na girshi ko wani ciwon zuciya na girshi ka je ka faɗi ka mutu shi ne Allah ya buga da misali su zai wadda kuka gara haka shuka wani lokaci ana iya ayyuka shi amfani da wani lokaci ana iya ba shi amfani da haka rayuwar duniya kuma in ma an bar ta ai wata uku na zuwa na hudu ke ko kamfanin takin zamani ta samu suka mai gindin sai ta waya kai ma in an bar ta yau da gobe ne ya ishe ko ba kai komai ba a bar ta yau da gobe ne za su sa wata rana tashin ka da kyar kwancin zaman ka da kyar cin abincin ka da kyar ana faɗa maka duniyar na ka ɗauke ta serious in ka ɗauke ta serious za ka samu matsala za ka ɗauke ta abu ne wanda bai karewa kuma karewa kai shine Allah madaukakin sarki subhanahu wataala yace inna ma masalul hayatid dunya abin sani kawai misali rayuwar duniya kama in haka yake kamar wani mamagon hadari anzalnahu minas sama'i wanda muka saukar daga sama fa kasala da bihi nabatul ard ma'ana sai ya garwaya da da tsirin ƙasa ya sauka ƙasa ta kumbura tsatsi ya fito nau'i daban-daban ma'ana wannan maganar da Allah yake fakatan abina basul ardi ay sifatul hayati dunya wa halu hal ajiba fi fana'iha wa zawaliha wa dhahabu na'imiha wa qitirarin nas biha kama sali madarin nazala min as-sama'i fa nabata bihi anwa'un min an-nabat kai tsirruka daban-daban daban suka tsiro muktalidun ba'du hadi ba'd wanganan nan da jihar kiyata wanda nan daga da gine wanda mine ne da sauran abin da mutane ka ci wanga gero wanga dawa haka rayuwar duniya ta ce qala ibn abbas ai ittalada fana bata bil ma'i kullu Abin abinda Allah yake ni da yake faktalada ma'ana ana nuni da wannan ruwa guda sai a samu nau'uka daban-daban na tsiri su ciro ma ya akulun nasu daga cikin nau'ukan cimakar mutane wal an'ami da bisa shi أي مما يأكله الناس wal الجبور والثمار والبقول والأنعام من الكلع da abin da kuma dabbobi suke ci na tsace duk haka Allah ya ce haka abin na Allah zai gwada muku hatta idza akhadhat al-ardu bisurfa ana cikin haka sai kasa ta kama kasar ta gaba da aki ya kai gaban dawaki shinkafa kuma an samu ruwa ta cike gaba ta haihu kowa na tsammani zai zai kama ai akhadhat husnaha ta samu kawarta sosai Allah ya ce wa zayyada ai ta zayyana bil wa ta kawatu da sauran kayan da haihuwar tsiri da abin da ke haihuwar yajin itace aka ce wa huwa tamthilun bil urufi idza tazayyana bil hululi wa siyah an kamanta duniya kamar yadda amarya in ta so na sabuwa yadda take kawatuwa da mundaye nau'ka daban-daban da sarkoki da tufahi nau'uka daban-daban ba mamaki ɗan lokaci kaɗan sai ka iske ta ga masoguwa an taɓa yi ko ba a taɓa shine Allah ya ce in ƙasa ta kawatu wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha in ƙasa ta ɗauki harami haƙi ya kai gaban dawaki wadda matar cike sosai an samu ruwa an sa takin zamani sai masu isa sun yi zaton cewa lallai banaka Allah ya ba su sa'a ay annahum mutamakkinuna min al-intifa'i biha lallal balaka sun tabbatar da za a yi maka muhassiluna lil samaratiha masu samar da yayan itacen itace ne wa gallatiha da amfanin wannan kasar Allah ya ana cikin haka wani lokaci don wa'azi Allah ya ce taha amruna layla aw nahara sai al'amarin mu na halakarwa ya zo cikin dare ko da rana ja a haƙa bi halaki ma alai hannun da ba in ma laila wa in ma nahara wani lokaci musiba cikin dare ka taho kawai za a wayi gari da fari furduddu kawai ta ta kama ko'ina wani lokaci ruwa na bai zuwa na wani lokaci fari na bai jiya halaka bayan an sa kwaɗai kwaɗai sai kawai a kame ruwa sai dai halaka ta Allah ya ce waje Allah ha hasida sai mu sanya karkata da marjirin babbiya ai mahasudatan makadu a sallace a fiya mu sanya ta kamar abin da aka girbe kai kallazi da bil manajil kama abinda aka girbe da kwasanni Allah ya kai ta waye kala ka Allah ka bil ma'ana kamar ba ta san jiya tana raye ya qa'imata ala bil ardi kamar jiya ba komai sai a waye da mutane suna tabi suna tsammani cewa baraka Allah Allah ya ya jarrabe shi Allah ya ce to kazalika ayat haka muke yi muku bayanin ayoyin alqur'ani da bayanin duniya da bayanin rayuwarku لقوم يتفكرون مثل ما بينا هذا المثال رائعا في الحياة الدنيا إذا يبدأ مكيوانا بياني قواتتش نمكوات مكتم مثال الدنيا الله يتنبين الآيات هكا مكبينا مكو آيوي ونضرب الأمثال مبقى مكو مثالي لقوم يتفكرون كمتان لكي فيعتبرون بهذه الأمثال سنورد وانا نمثالي سوداني ko an yi maka baiwa da duniya kakkaru ko an baka yaran taka kakkaru ba wai ba garanti gare ba ko wani yaro na su yaro na sun kamar su yaran ba garanti ba ne wanda an da arziki ya mutu yana da arziki gida nawa aka cewa allahu akbar wanga da wani gidan wani na an wanga gida da wani an yi arziki an ga wani canji ga jikokin sa ko yaya hmm. da haka don duniya babu gara karka ba ta muhimmanci shi na Allah ya lura na wani da ko an kawa ta karkara ba ta wuce wata hudu in wata hudu din nan suka wuce zuwa nan da za a ta koma karkata haka rayuwa ta adam zai yi yarantaka ya yi ƙarfi daga ƙarfi sai ya tsufa to fa ba kowane ta kai ga tsufan nan kakka rudu da wannan ƙarfin gabanka da lafiyar jikinka da abin da aka baka na mulki ko dukiya sai ya ruɗe ka banna da Allah ka zalunci waɗanda aka yi kuka saboda mutuwa za ka yi a bika da hisabi kai ba irin tattaka ba ne ita tattaka an bar magara ta ci saura iska ya shi ya kai cikin gulaje ko su amma kai bayan mutuwarka duk abin da ka aikata cikin ɗanyen takar rayuwar nan ko mulkin nan ko ilimin nan ko mina na Allah ba ka yi maka hisabi ta gobe kiyama ne Allah yake haka muke bayyana ayoyin mu daki daki kwatta filla da kauni ya tafakkaru daga mutane da Allah ya ba tunane su zama masu basira su tuna cewa abin da aka ba wato ba wai an ba su ne na tabbaci ba aka ce wata khasisuhum bizikri yasa Allah an kalle kauni ya tafakkaru aka kebance masu tunani da wannan ya ce li annahum murmun tabi'una saboda su suke amfani da tunanin su su layi. wagga dukiya banza da ba ta hana min mutuwa wagga yarantaka banza da ba ta hana min mutuwa goma in gyara da Allah tun ina cikin yarantaka don ba zan abin da zai yi wani sarko gobe ba kun gane dan wa Allah ya buga mana misali sai yace kuma wallahu yad'u ila dari salam wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha ويهدي من يشاء إلى صراط mustaqim wani madaukakin sarki yace wallahu ya dawo ila dalil salam ya buga mutum sani ita san duniya yadda take amma kuma kai tsaye shi ce yana gayyata zuwa ga gidan gida an yi ya dawo ila jannati dalil surur yana kira zuwa ga aljanna gidan farin ciki da dawama har abada ويحدي من يشاء وينا كريم دوان بيسو إلا سرات المتقين يزوع قبول بين كما بي بيجي يوصل ممن يشاء هدايته إلى طريق المتقين وانا بي سادر دوان بيسو شريعة زوا غودا بين كما بي بيجي وهو دين الإسلام شيني الدين المسلمين ذات يوم هو مكرب كرا الله الله ينا كرا زوا بجدان دفتيا ينا كرا زوا بجدان دفتيا با مطوع با صوفا با رجع با اجن رانا با اجن عنشي با اجن شروع ونرجبانه shine gida aljanna kuma Allah ya alƙarci lillazina أحسنوا في hadhihi الدنيا إيه للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لا يرهقون ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يسر الذين أحسنوا الحسنى وأن يستكيو تتعطنا لك الشعوى الحسنى الشعوى زيادة بذلك كما أن الله يسر ولا يرحق وجوههم كثيرا دوا فقورا تركين سكيباته وسكوتي سكوتي كيانا ولا جنبك هذا كالتنج أولئك أصحاب الجنة ولنا سوني أبو كنين ثبتت في الجنة كنت فيها خالدون سنة مدى وما Allah ya yi kira kuma ya faɗi sakamakon da ake samu haka mu karɓa kira Allah mu kaɗai ta hira ibada mu yi ibada wadda ya shara'anta mu kyautata mu'amala tsakanin su ne hanyoyi guda uku waɗanda ya yi gida aminci Allah ya ba mu iko aikata ya yi aiki samu wannan gida aminci Anan kuma muke cewa alhamdulillah da zibini mati da timmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah na Allah ya saka da alkhairi mai tambaya a yau yana cewa assalamu alaikum malam Allah ya karawa malam lafiya amin ya kasance yana fama da mura kusan lokacin asuba sai ya sha tonton to har aka yi sallah yana jin zaƙin tonton ne a cikin bakin shi ne hukuncin azumin shi inda ya kurkure bakin to ya kamata ya tabbatar da duk wani kuntu na tonton bai cikin bakin ya kurkure wannan damshin nashi baya cutar da azumin da komai insha Allah yayi mai ba wani abu nashi wanda ya rage ya ya biliyon ya ya kai da wannan da ya to in dai ba ka wannan ba azumin da na da ya wannan abin da yake ji daga ana in yana sanya mai wani dan damuwa annabi ya ce mai da amma yi ku kai da amma da yi ka bira ka bar abin da ke sanya ka to zuwa abin da ke sanya

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ما أنزلته في هذا اليوم من خير وبركة وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب نعم. وما أنزل في هذا اليوم من شر وفتنة وبلاء فاكرفه عنا وعن المسلمين نعم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك نعم. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين